Masu saurare Assalamu alaikum barka da warhaka da watan kun yi hutun ƙarshen mako lahiya. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare da maraitar litinin dinnan biyu ga watan Nuwamba daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage. Tare da Halima Jumrau. Kamar kowace ranar Litinin dai shirin matasa na yau da gobe a kan zamantakewa ne da ma'amalar ma'aurata ko iyaye da 'ya'yansu. Sai dai kamar makon jiya yau ma zauren matasa zai ci gaba da muhawara akan hanyoyin kawar da fitina da tashin hankali tsakanin kishiyoyi. idan mai gida yana son zaman lafiya a cikin gidansa idan ma baya so daga gare shi ne sai masu shawarar ba da shawarar arziki sun zo eh. sannan masu ba da shawarar tsiya su an ban da mamu abin mu mata da kishi mata biyu yana da daɗi turka shi to kun kosan cewa mahi yawan maza masu mace da ɗaya ba su fahimci abin da ake nihi da kalmar nan ta adalci ba kun san cewa da yawa ba su gane abin da ake nihi da yin adalci tsakanin matansu ba? Yaya za ka zo da abu a cikin leda a haramma mai gida ka shiga da shi cikin ɗakin hajiya kuma sannan hajiya wai ta raba tare da ba kowa ta fito ta ce wai ta yi daidai ai ba kai daidai ba ka so a zauna lafiya ba a kasa shi a faifai yi tambayar cewa a ganin ku me yasa mafi yawancin matan yanzu suka tsani kishiya za ku ji amsoshin tambayar a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. To da farko ga yadda kuka amsa wannan tambaya kamar yadda kuka ji Jamila ta faɗi ta wato a ganinku me yasa mahi yawan matan yanzu ba sa son kishiya. da gobe ba sa son kishiya ne saboda galibi wasu mazajen suna nuna bambanci wa uwar gida idan suka yi mata kishiya haka kuma uwar gida za ta ga canji a wajen mai gida ba kamar a baya ba wanda wannan abin yana matukar ƙona musu rai haɗi da tsanar kalmar kishiya sai dai abin tambaya a nan idan uwar gida ta ƙi kishiya mai mata zo neman yarta za ta ba shi ne ko za ta hana shi sako daga aminu ɗan kaduna amanawa domin auren mata biyu ko fiye da haka zalunci ne ga rayuwar mata kishiya ko takara ce akwai cin rai duk mijin mace biyu munafiki ne sako daga ame angel onuchi gaskiyar magana wasu daga cikin matan suna ƙin kishiya ne sabida tsoron kada ta zo ta kore ta sako daga beta ringim hakika yau da gobe wannan batu suna ƙi ne sabila da son zuciyarsu kuma bayan sun san ba sa kyautatawa mazajen nasu sako daga yahuza ya haya gaskiya mahi yawan mazaje yanzu ba sa kamanta adalci yayin da suka sake sabuwar mata wato amarya sai ka ga daga zaran an kawo ta sai ya hihita ta akan uwar gida kuma hakan ba hali ne mai kyau ba shi yasa zaka ga da zaran tana jin kishin kishin zaka kara mata sai hankalinta ya tashi to wannan shine dalilin da yasa zaka ga ba sa son kishiya Sako daga Auwal Samba Liman. Hakika wannan tambaya taku yau da gobe kun so samun inda ke min ƙaiƙayi, wato iyayenmu mata suna nuna kishi ne don son kansu da kuma jahilci. Hausa sun ce ka so wa wani abin da ka so wa kanka, don haka kai ma mijin idan ba za ka kyautata musu ba, to ɗayan shi ya fi. Sako daga Sadiq Oliver Kufai Toro, Bauchi, Najeriya. Jahilci, sako daga Zainab Isa. Gaskiya idan za mu yi adalci ba za mu ce rashin hankali ba ne ko rashin ilimi ba ne. Dalili, mace ko tana da hankali da ilimi babu mai son kishiya, kuma shi kishi halitta ne don ko mu maza ba mai son ya ga ya haɗa budurwa da wani. A ƙarshe zan ce akwai kuma son zuciya. sako daga Suleiman SMD. Abin da ya sa yawancin mata ba sa son kishiya shine akwai bin son zuciya da kuma tsoron kada ta raba ki da mijinki da 'ya'yanki. Sako daga Najiya Usman T. Huntuwa. Wani lokaci ba ita ake tsoro ba, halinta ake tsoro. Sako daga Rukayyat Abubakar Adam. Saboda rashin adalcin maza, wayal Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa cewar ku auri mata hiye da ɗaya amma sai idan har za ku yi adalci. Sako daga Ummul Khairi Abbakar. Yau da gobe, a gaskiya abin da ya sa mata ba sa son kishiya shine saboda sau da yawa miji kan yi wa uwar gidansa kishiya sai ya fifita amarya akan uwar gida. Sako daga Jafar Muhammad. Yau da gobe, wani lokaci laihin mu maza ne da rashin adalci. Ga matan kuwa wani lokaci rashin sanin mahimmancin abu ke zama ne, sako daga Lawali Manchester Kamba. Dalilin da yasa wasu mata ba sa son kishiya shine sau da yawa ana auro amarya sai hankalin mai gida gaba ɗaya ya koma kan amarya. uwar gida ta zamo juji wanda wani lokacin za ka ga mai gida ko abincin uwar gida baya ci ballantana har ya bata wasu haƙoƙin da shari'a ta wajabta masa ya baiwa uwar gida daga ƙarshe har saki na iya biyowa baya saboda kawai ya yi sabuwar amarya ko da ko uwar gidan na da yara sosai tsakaninta da mai gida ba zai hana shi ya yi watsi da uwar gida ba wannan ke saka wa wasu matan tsoron kishiya saƙo daga garba na halikan ba rashin gaskiya da cewa ba su ɗauki aure a ibada ba mace ita a kullum tunaninta ta mallaka saƙo daga nafi'u musa kun gan ku gidan rediyo VOA kun fiye shegantaka, me ruwanku da maganganu akan aurenmu ko kwanaki kun yi makamancin haka, ku yi naku mu rike namu, kowa tasu tafi sheshi sako daga Muktar Usman. Wai, Malam Muktar wannan kalmar shegantaka ba ta yi nauyi ba kuwa, Jamila. <laughs> Gaskiya. To, mu dai aikinmu na gyara kayanka ne, kuma gyara kayanka bai taɓa zama sauke mu raba ba. Gaskiya. Rashin ilimin addini ne ummul aba'isin ƙin kishiya, sako daga Haruna Lawan Hammado. Salam yau da gobe. Wannan ƙiyayya da mace ke nunawa na ƙin son a yi mata kishiya wani lokaci daga miji ne. A lokacin da take budurwa, idan suna hira, sai ya nuna mata cewa ai ita kaɗai zai aura. Daga baya kuma sai ya canza, shi ke sa mace ta yi ƙememe ba za ta bari a kawo mata kishiya ba ku huta lafiya sako daga lawwali ibrahim ladan saboda mahi yawan maza ba sa adalci sako daga fa'iza abdulrahim bindawa yau da gobe ai mace sarauniya ce a gidan mijinta saboda haka tana ganin in an mata kishiya tamkar an rage mata karfin mulkinta ne sako daga suleiman yahaya Rubadu, college for legal studies yola ai ba mai son kishiya ko da mazan ma ba sa ƙaunar kishiya sako daga aqibu abdulwahab haka ne <laughs> ba mai son a baki akwai wanda ya ce ai ko maza ma ko su maza ba sa son su haɗa budurwa da wani sosai kuma gaskiya ne tsakani da Allah idan da a ce mata mu aka bawa izinin ikon mai maza hudu wai da kin kashe-kashe da takwabi da kibiya da harba harba an kashe juna sosai to ai shine saboda haka Allah ya kara mana hakuri mata yanzu kuma ga zauren matasa kuma jagorar muhawarar Hassan Maina Kaina tare da abokan tattaunawar shi za su ci gaba da duba hanyoyin wanzar da zaman lafiya da kawar da fitina tsakanin kishiyoyi idan mai gida yana son zaman lafiya a cikin gidansa daga gare shi ne idan ma baya so fitina yake so daga gare shi ne so in kaga irin wannan abin ya faru daga mai gida ne to amma khadija ana cewa wani lokacin kamar yadda wasu ke cewa shi wannan agwar kan matan mai gida kan samu sauki ta wannan dalilin haka ne kin amince da ka wani zubin haka ne wani wajen kwa ba haka bane dalili kuwa mm. shine duk lokacin da aka ce mata sun haɗe kai to akwai maƙarƙashiya a ƙasa saboda wani zubin mata za su haɗa kai ne ba don fa suna son junansu ba kada ka manta fa mu mata muna ikirarin cewa duk fa kishiya ko ta sana'a ce ba ma santa to amma kuma ta zama mana dole kuma dole mu haƙura saboda matan manzanni ma suka yi kishi balantana mu amma kuma su sun yi kishinsu da tsafta amma kuma mun ɓata abinmu to me zai hana ku mata mu haɗe kanmu mu gyara abubuwan da muke yi a rayuwa samira sharshin da zan akai hmm. ga mu mata ne gaskiya a lokacin da kuka fahimci mijinku inda ya dosa ya kamata ko me kuke ku dawo ku daidaita saboda yaranku so za su taso su ga abin da kuke aikatawa kun ga kaga bai daidai ba za ku haɗa kanku domin 'ya'yanku in suka taso za su haɗa kansu su ma an ban da mamu abin mu mata da kishi mata biyu yana da daɗi domin in waccan ba ta jin daɗi wannan za ta taimaka mata su aiki aiken tsakar gida to gaskiya mata abin da zan ja hankalin su mu nutsu mu san abin da muke yi kai ma namiji kuma duk amana ce Allah ya baka su bai kamata ba ka dinga daukan magana wannan kana kai waccan a waka tsari na ka gane hasan maina eh. wato wani lokaci idan ka ga mata sun haɗa kai eh. a gida to gaskiya suna son su cuci mijin ne wani lokaci wani lokaci kuma a'a akan samu mata waɗanda na ɗatsu ne su tun a gida sun samu wannan tarbiyya din kuma domin duk mace da za a kai ta gidan miji zai yi wahala ba a mata nasiha a cikin gidansu ba ki zauna lafiya lau da yar uwarki menene aure ba wani abu ne kaza kaza akwai kuma masu kawo shawarori in ta miki ki mata a magana da gaskiya akwai wallahi masu cewa sai masu shawarar ba da shawarar arziki sun zo eh. sannan masu ba da shawarar tsiya su zo ka san firin tsiya wani lokaci tafi daɗi <laughs> ina gaya maka za a ga an samu mace mai lafazin tsiya in eh. ta zo wurin wadda ba san abin take yi ba ta dinga zaffafa mata ka za ka wata fa takan samu baka ne fa in ta zo farko dan ba ni guntun goro nan ta aifan da gundu cikin gani to da na shiga ɗakin ta ko har sabulu ta bani ke kina nan zaune ke ko na tambaye ki ma guntun goro babu amma ta ɗakin da je gani har sabulu ta bani don je kawai ta barka ta ma gida ta lalata ma tsari karkaran kan kila ka fita ka bar su lafiya lau kana dawowa sai ga gida lalace to ni kiran da zan yi a nan musamman gare mu mu maza gare mu su kuma mata iyayen mu duk da wallahi gaskiya kishi gaskiya ne an san ba daɗi amma dole ne mu yi haƙuri a zauna lafiya a cikin gida idan aka zauna lafiya zaman lafiya shine yake kawo namiji ya fita ya samu abin arziki har ya kawo a gida domin akwai namijin da in ba zaman lafiya a gidan shi ko ya dawo daga aiki sai ya zo zai shiga kofar sai ya tunanin to mi ma zai yi sai ya ko kuma kwarwa nan gumba sha eh, to ko to gaskiya ne wannan eh, gaskiya ne saboda idan kaga mata biyu sun haɗe kai ko hmm. to akwai dalili me bi ko suna so su dan wanki wani dan kudi a wajensa ko dan mm. lasisa haka ko dai suna so su anko dai haka na makota mm. saboda majority wankar da ake baya wuce anko ko wani abu ko bikin wance bari mu hidima mi kaza ka san bidi'a mm. na mata akwai akwai abubuwa dai da bai zama dole ba amma mu mun mai da shi dole haka ne samira yanzu a samu mata biyu ko uku ko hudu a cikin gida suna da miji daya kuma ana zaman lafiya kuma ce lafiya ce ta kawo haka babu na a karkashin kasa gaskiya inda za a tara mace daya har zuwa hudu gaskiya ba lafiya ba tun da kowace akwai nufinta a zuciyarta za ta nuna maka faran-faran a fuskanta amma gaskiya a zuciyarta ba haka yake ba to za ga ita ɗaya ta yarda da ɗaya amma ɗaya ta yarda da su amma su ba haka ba tunda akwai wata da aka yi a nan kusa da mu su hudu ne wallahi mijin dai ya fi son kuma amaryan su kuma ba sa son ta ba wanka ba ne kowace tana kowace tsaf take su amma su kuma sun ɗauka rantsana sun ɗora mata daga ita har 'ya'yanta har furicin ma da suke furtawa wallahi sai sun ga bayan sai sun ga mai kaga wannan ma ai ba shi da daɗi so gaskiya mu dai mata abin da zan gaya mana mu rage da kishi kawai hmm. alhaji abakar gambo hmm. menene muhimmancin mata su yi zaman lafiya tsakaninsu menene kuma muhimmancin a ɗan da ƙura kaɗan <laughs> gaskiya duka suna da muhimmanci <laughs> domin abin da ya sa muhimmancin zaman lafiya hmm. a gurin mai gida shine idan ana zaune lafiya duk al'amuran gida ya fi zuwa mai da sauƙi wani lokaci wani lokaci kuma idan ba a zaman lafiya ya fi samun sauƙi saboda haka kaga muhimmancin rashin zaman lafiya a wajen miji yana da illoli da yawa amma zaman lafiyan ya fi ko da za su wanke shi su wanke shi su zauna lafiya ba damuwa amma wasu matan su ba yanzu fa matan yanzu ba suna aure wasu saboda Allah bane kuma rashin zaman lafiyan nan su suna ganin shine zai kai musu cimma burinsu domin wata diyan da take kullum bata ki waye gari ta ji an ce wance ta mutu ba shekaran jiya nan na gani nan Kaduna aka tura wata baiwa Allah ta dauki direba sun tafi makabarta da laya da kwai da waye-waye suka tura a cikin kabari da daddare karfe ɗaya da rabi na dare da aka bi su da gudu aka ɗauki wannan kullin ga sunan matan an rubuta ana sharhi ana dai roƙon Allah ya raba su kamar yanda wannan wanda ya mutu ya bar duniya haka ita ma waccan Allah ya raba ta da mijinta da 'ya'yanta to kaga wannan mata ai to sai dai a masu addu'a Allah shirye su to mafi akasarin mata yanzu ba sa son kishiya so ba su ki kishiya ta mutu ba to kaga ko da sun yi zaman lafiyan nan to suna nan fa ta ƙasa dan me ta ciki na ciki hmm. amma shi kuma mai gida in an dan halmutsa dan ya mutsa din nan hmm. za a gama wata ran girkin ta mata ce ta ma yahe kudin ce bane kawai sai ne ji ne kawai ta kwanta maka to ka gani shi ya samu akwai alfanu da ya samu ta wannan bangaren Kun kusan cewa mahi yawan maza masu mace fiye da ɗaya ba su fahimci abin da ake nihi da kalmar nan ta adalci ba? Kun san cewa da yawansu ba su ma gane me ake nihi da yin adalci tsakanin matansu ba? Wanda ya amsa mana wannan tambaya shine Malam Muhammad Hadi Musa, ƙwararren masanin ilimin zamantakewa a Kano, Najeriya. Abu na gaba shine wato transparency. Transparency mu ce buɗe. duk abin da zai yi ya yi shi a buɗe a kasa shi a faifai mun sa ni na tashi na gaida ake yi a gidajen yayyen mahaifina duk abin da aka kawo a tsakar gida ake baje shi ba zai kama shi shi mai gidan ya shiga da shi ɗakin wance sannan ta raba wai sannan ta fito da shi sannan ta zo ta bayar ba za su yadda ba yadda aka zo da shi babban gida ne da muka gani irin na yayyan iyayenmu a tsakar gidan nan haka za a zo a raba shi kai hatta nama da a ce naman miya to wannan naman in aka kawo ko shi mai gidan ya kawo ko kuma kowa ya kawo ba a shiga da shi ɗakin kowace mace nan tsakar gidan anan za a kasafta shi in gyara shi ne anan za a gyara in dafa shi ne a nan gurin madafa anan za a dafa kuma ba za ta ɗau kula ko kwano ko tukunya ta tafi da shi ɗakin ta raba ta aiko kowa ba anan za a yi ka fahimce ni mm. saboda haka shi transparency bude abu a fili abu ne mai kyau ko da an zo da abu aka ce kwano da rufi mai sa faɗa yaya za ka zo da abu a cikin leda a harama mai gida ka shiga da shi cikin ɗakin hajiya kuma sannan hajiya wai ta raba ta rarraba kowa ta fito ta ce wai ta yi daidai ai ba yi daidai ba ka so a zauna lafiya ba waccan za ta ji a zuciyarta cewar an kulle wani abu za ta ji wannan abun fa bai kai iya yadda yake ba amma in aka zo aka baje shi daga kuɗi da kayan abinci da kayan sallah duk haka ake yi ko ina ne aka zo aka zauna ka siyo omo da sabulu sai a kirga sai a ce to wannan zan zo kan wannan equity a nan dai din ake rabawa kowa ya gani in za ka yi wa matarka kyauta saboda wani bajinta a cikin matanka da take yi ya birge kai baka sha'awa kai da ita a ɗaki kuma sai ka dunkule kyautar ta ka bata amma duk abin da Allah ya sharɗanta cewar za a yi wa kowa da cikinsu to a gaban kowa za a yi in ba a yi shi a buɗe ba to wata za ta rinka sa zargi a cikin zuciyarta sai abu na gaba shine adalci shi adalcin nan ba ma iya fassara shi har yanzu akwai bambanci tsakanin mu a hausance da muka aro kalmar larabci adalci ba ɗaya yake da turanci ba turanci an fi fasa shi ko kuma don larabcin na ba wani larabci ba ne watakila larabawan za su iya gaya min in na faɗa abin da nake so na faɗa za su iya gaya min abin da nake so in faɗa da hausan a turanci ana kiransa equality da kuma equity mm. equality shine ka zo da naira goma kana da yara goma ka ba wa kowa naira ɗaiɗai su goma naira goma kenan ko ba haka ba mm. equality kenan amma a cikin mata a aure ba equality ake yi ba mm. equity ake yi mm. equity ake yi kana da mace doguwa mai ƙiba tana buƙatar turmi da rabi sannan turmin atamfa da rabi shine zai ritsa ta yi mata zani ya mata riga ya mata mayafi kana kuma da wata ƙarama siririya ita kuma ba ta cin turmi ba daidai bane ka ce ka ba su turmi turmi domin kai a ganin ka equality ka yi amma addinin musulunci wayewarsa da hankalinsa ya wuce wannan tunanin da kake ganin turmi ɗaiɗai ake nufin ka basu ba haka ake nufin ka basu ba equity musulunci yake so ka yi daidaito gurin bukatunsu ka fahimce ni ba za ka zo ka ce kowa abincin naira goma goma za ta ci da safe ba misali alhalin wannan in ta ci na goma sai ta rage wannan kuma sai ta ci na naira sittin zata zai mata daidai kuma sai ka ce ai saboda equity dole sai ka ba su naira goma goma ko kuma ka ce tunda wannan na naira sittin ne zai ishe ta to wannan ma sai ka bata na naira sittin ita kuma ya mata yawa har ta barnatar da shi ah, lallai ya kamata mai sauraro ya fahimci wannan idan namiji ya ce equity zai ba za a zauna lafiya da shi amina equality zai ba za a zauna lafiya da shi yana tunanin cewar ya yi adalci a gidansa za ka ga mace da 'ya'ya takwas an ba ta ɗaki ɗaya amarya ta zo ba ta haihu ba an ba ta ɗaki ɗaya ba daidai ba ne mace mai 'ya'ya takwas sai a bata ɗakinta a bata ɗakin 'ya'yanta waccan kuma a bata ɗakinta ita ma in ɗanta ya ta haihu ko a kashi ɗakin yara ko kuma shi ma a mai ɗakinta amma kowa ɗakinta daban ko kuma ka ga mace mai 'ya'ya takwas an bata buhun shinkafa amarya ita ma an jingine mata buhun shinkafa ba daidai ba ne mutane suna tunanin equality suka yi kuma ba equality ake nema ba equity ake nema haka zalika an zo rabon sabulun wanki sai a ɗebi sabulu sanda goma a ba wannan a ɗebi sabulu sanda goma a ba wannan ana tunanin equality reality akai ba haka bane bilhassali ma kamata a ce duk da mai gida zai yi rabo tsakanin matansa to ya fara yi wa 'ya'yansa rabo in sabulu ne ya ce to kowane ɗana ɗaya yana da sabulu guda idan ya gama sai ce to kowace mata tana da sabulu biyu shi ke nan an zauna lafiya amma mai 'ya'ya takwas goma ta ga ka bata abu daidai da mai 'ya'ya biyu ba za a zauna lafiya ba kana tunanin cewar equality kai kamar yadda kaga ba za ka ce kana da ɗa saurayi ɗan shekara sha takwas da yarinya budurwa 'yar sha shida kana kuma da wata matar tana da jaririya 'yar shekara ɗaya a hannunta ka ce za ka yi musu yadin sallah iri ɗaya wannan zai ci yadi biyar ko shida shi ma wannan ka ce yadi biyar ko shida za ka sai masa kaga ai ka zama wawa ba hankali a cikin abin to kaga equity kenan ake bukata so a tsakanin mata abin da ake bukata shine equity kuma equity din nan za a yi shi a yi shi transparent a gaban kowa za a yi shi a bayyane mm. a bayyane a gaban kowace za a yi shi tare da yin bayani ba a yin abu tsakanin mata ba a yi bayani sun fahimta ba. Jamila. Na'am. Ba hankalin kina Kin dai ji wannan muhawara da Hassan Maina kai ne jagoranta tsakanin Khadija, Samira, Abubakar Tsari da Alhaji Gambo. Mm. Sannan kuma kin ji bayanin Malam Hadi. Mm. Amma yanzu a cikin bayani ina ga Alhaji Gambo ne ya yi magana cewa a cikin irin zaman dai da ake na ƙiyayya tsakanin kishiyoyi mm. ya ce mm. a Kaduna. Mm. Shekaran jiya wata ta je makabarta ta binne laya da kwai da dai abubuwan tsubu dai. Kuma aka a cikin kabari. Aka, lura sun je wurin sai wasu suka biyo su. Suka bi su sai suka je suka tone a cikin haɗin da aka binne akwai sunan kishiyarta kenan mm. ta sa wai an roƙi Allah yadda wannan mamacin da ke kwance a cikin kabari ya mutu ya bar duniya eh. haka Allah ya raba ita wannan matar da mijinta subhanallah kenan daga nan ne aka aka fahimci cewa kamar wata kishiya ce ta yi eh, to kin ga irin waɗannan abubuwa irin waɗannan ni da farin harko da ke a ganin ki me yasa mata suke haka zuciyar kin gani daga gani cewa zuciyarta bata fahimci ba ma menene har ya kai ta yin wannan amma gaskiya ana yawan magana cewa kishi kishi ne ina ganin cewa da akwai rashin fahimtar ma da ganewar menene shi kishiya din kuma tun farko ma ya aka ma da aka halitta wannan abin kalmar hausa ta yi amfani da, kalma haka ta kishiya tun farko ma daga jin wannan kalmar ba so zaman lafiya ba saboda duk abin da mm. kake mishi kishi ai ba za ka so ba abin jin daɗi eh, ba ne ba inda zama yawwa kuma kin ga akwai mun ki mun so dole ne akwai karancin ilimi daga ɓangaren mazan da kuma ɓangaren mu matan. Sosai. Saboda daga bayanin da Malam Hadi ya yi, kin ga inda ya yi bayanin kalma adalci. Gaskiya. Kalma adalci misali kamar babban mace mm. kamar ni haka mm. a ce ina da kishiya ko mm. abokiyar zama 'yar ƙarama mm. kamar ke <laughs> sai a ce mijinmu ya baki turmin zani ɗaya ya ba kin san turmin zani ɗaya zai ishe ki amma ni dole zai bani turmi biyu gaskiya amma idan da mijin zai yi hakan ya bani turmi biyu ke sai ki maida matsala gaskiya eh, saboda ai ba daidai bane ka auro ni yadda mm. ka auro ta haka ka auro ni gaskiya to kin gani wannan ma ba tsari babu fahimta daga nan ma amma ni fa ina da tambaya a nan gani nake yi shin kafin namiji ya je ya ce zai sake aure bayan ya riga ya aure matan nan tashi ta farko idan ya tashi zuwa neman auren nan yana gaya wa matar shi ta gida cewa fa yanzu fa yana da ra'ayin sake neman aure zai rika fita hira da komai mm. Mm, na gane tambaye amma ni ba malama bace mm. kuma ba ni da wani ilimi na zamantakewa jama'a haka amma ni a gani na yarjejeniya ai aure yarjejeniya ne sosai miji kamar saurayi da budurwa kan siya aure magana ta nuna har aka zo za a zauna a aure ya kamata to kin ga ni addini na ya amince min in auri mace fiye da ɗaya mm. ina gaya miki wannan ne ba wai dan zan yi ba amma tana yiwa nan gaba zan aure ki wa nan gaba zan zan buƙaci ko kuma wata hujja wata hujja za ta taso yadda zan nemin ƙara aure eh. to kin ga tun nan mace idan ta yarda yawa idan ta mm. yarda ta ce eh ta yarda ba mm, damuwa mm. idan ba ta yarda ba kin gani sai ta ja sai nemi wata to amma tun harin harko ni a gani na da wuya ki ga saurayi da budurwa an yi wannan yarjejeniya kawai ana tare ana tare kamar yadda wani ya amsa mana ne a cikin tambayoyin da muka yi yace lokacin hira zai nuna mata ai duk duniya ba wata sai ke ana nan ana nan mace ta sakankance ta aihu ya'ya biyu uku hudu biyar mm. ta tsuha wata jiki ta fara saki zai ga kai da saki zai hango wata <laughs> ya je auro to kin ga dole ne tun daga nan ma to kin gani ba su zaman lafiya ba saboda dalilin da ya sa shi ma neman sosai dole ne a samu matsala amma an tun da farin farko ka ce ni ga aniyata kuma mm. shikenan gaskiya kenan saboda mu mata abubuwa mutane ba sa amma idan kai wa mace bayani mm. ta fahimce ka mm. za ta yadda in ta yadda nan kenan. amma ni da akwai wata matsala da nake da ita kin gani ayar qur'anin da ta halitta wannan a nemi aure din nan na wace miki ne ba malama na sani kawai tattaunawa ai muke yi game da <laughs> duk lokacin da mace ta dan yi korafi game da harkar kishiya sai a ce tana musu ko tana neman ta ta haramta abin da Allah ya halatta mm, alhali kuma sau a cikin Qur'ani zaki ga Allah maɗaukakin sarki yana cewa kamar wannan alƙur'anin na saukar da shi ne ma domin ku abin tunani ne da wannan tunanin ana nihin tunani ne mai zirhi wanda za ka yi tunani har in je tambayi wani masani ya mini bayani sosai amma duk lokacin da aka kawo wannan magana ko tambayar sai mutane su fara cewa a ah, to kana neman ka haramta abin da aka halatta kenan tarka shi to lokaci ya fara daga mana hannu to idan Allah yadda za mu ci gaba da wannan tattaunawa wannan muhawara ko ba a nan ba dai da dai irin yadda muke kawo muku akai-akai saurare shirin yau da gobe kenan sai gobar haka da izinin Allah yanzu a madadin Jamila Kabiru da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. ni ce Halima sallama da ku sai gobar haka da izinin Allah masu wasanni ba ta kyale ba wasan kwallo ba ta manta ba This program has come to you from the Voice of America, Washington.